ba a san mutum daga ina ke ba a'a dan fashi ne garin haka garin rashin tantancewan har dan boko haram ne kawai ya zama dum ya tsundumo wai shi jarumi ne aka rinka mishi fina-finai sai daga baya kawai kwatsam aka zo aka kama shi a hakan wata za ta kaso aurenta ba ma kasuwa ba kawai ta fito daga gidan mijinta ta taho ta zo a saka ta a fim ba tare da an san wace ce ta ba daga ina take kawai a zo a saka ta a fim sai daga baya sai a binciko a gano a shema ta aure ce kaga ko wannan ai ba karamin matsala bane wani ma dan fashi ne a na babban jari wani me kudirin kakani a kudirin kakani shine Allah ya sa a wayi gari fina-finan Kannywood suna gogayya da fina-finai na Hollywood ba ma Bollywood ba saboda Bollywood ai mun kusa zuwa gurin irin fina-finai na Hollywood insha Allah muna da wannan burin kuma da yardan ubangiji ko mu ba mu yi ba 'ya'yan masu tasowa insha Allah Assalamu alaikum masoya kallon fina-finan Hausa ku ci gaba da kallon sirrin su media domin samun labarai akan jarumai da kuma ma'aikatan fina-finan Hausa